Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu mu da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Sido Kalangu. A yau ma Sido Kalangu ta ɗauko ne maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun 'yancin mata na samun filaye musamman filayen noma da dai sauransu wanda yake kasancewa babban 'yanci ne a cikin wannan ƙasa ta mutan jara. Ku rike cewa dai wato kundin tsarin karkara ko daidaita zaman karkara na kwadirira ya tabbatar da 'yancin mata na samun wato filaye da kuma tsarin da ya shafi wannan al'amari inda doka mai lamba 2018 ta watan juni shekara ta 2019 wadda ta tsara ka'idodi na 'yanci na shari'a domin wannan batu a cikin wannan kasa tam ta Nijar bisa ayasa mai lamba 73. A Nijar dai har yanzu dai mata ba su da walwala ko in ce samun 'yancin kai ga filayen noma inda wasu wuraren ma mata ba su da wannan 'yanci ba samun ma su gade wannan filaye nasu al'amarin da ke kawo wani Nijar da baya ga ci gaban ya mata a cikin wannan kasa ta ta Nijar. Domin tattauna wannan maudu'i mai muhimmancin gaske ku rike cewa a nan ɗakin ɗakin magana ina tare da malam ustaz mustapha ahmudu sannan kuma ina tare da alfred emmanuel sannan kuma ina tare da rahamatu sala da kuma abdulrazak hassan hankurau ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da kuka ji a cikin wannan maudu'i namu wato za mai da hankali kan batun yanci na mata na samun filaye gonaki da dai sauransu wanda yake kasancewa babban muhimmin mataki ne a cikin wannan kasa ta ta Nijar. Da yake muna tare da malama soyaba eh, kai tsaye. Malama soyaba ko kuna jina? ina sauraren ku game da wannan muhawara. Mm. Sunana Suwaiba Ibrahim Alhaji Manida nan garin ba da gishiri a Nijar, jihar Tawa. Ko kina iya dan ba mu takaitaccen bayani a game da wato matsalolin da mata suke cin karo da su wajen samun filaye a wannan yanki na Tawa kuma a wannan ƙasa tamu ta Nijar? Lalle kai zai iya ba da wani labari ma nan da annan mun kawo ayyina ma tare da mu irin wannan abubuwan suna faruwa a hana ma mata yancin su game da fili su je su yi noma kan su samu abin da za su ci da kansu lalle muna fuskantar wannan matsala sosai mm, ya mata suke yi domin ganin wannan haki nasu sun kwato shi lalle fafutuka ta ake ta yi kaga irin kamar in mace haka baban su ya rasu mata ɗiya mata akwai wanda sun ja girma ba su da aure suna gidan gidan uwayen kuma ma'aihin su ya ka san sai su ce wurin rabon gado su ba maza wani abu da ya hina mata ko sai su tauye haƙƙi sai a ce tun da wani namiji na shina da iyali ku bari a bashi in gona biyu na maza sun su ɗa biyu sai a ce a bari a ba su gonannaki su yi noma ku mata ko ku biyar ne a ce ku yi hankuri ku bar musu idan mm. ta ga ya zan tauye haƙƙi an hana su su tai su yi balle su samu kuma alhali waɗancan da an ka ba yannan su ko da kannan su na koyan nan in sun ta su yi noma ba wasu ba su amfanin gonar da sun ka samu. Sanya yanzu mata ma nan da sun ka tsara mace in dai da hali ka samu daidai gwargwado abin da zaka ba wani mai gona ka je yana cewa bai noma ga gonar shi sai ka ce to ga abin da gare ka a bar ma daidai gwargwado ka noma hmm. shekara in dai bai noman ta duk shekara sai ka tsoka kai ta noma sai lokacin da ya tambayo a bishi ka san yanzu wanga lokaci da muke ciki dole na in baka da sai ka tashi tsaye eh to yanzu kuna ganin wannan yana iya ba mata damar su samu cin gashin kansu na samun kuɗin shiga kamar yadda 'yan uwansu maza za su yi nema kwarai ko yana ba su dama sabida ci maka yanzu wanga zamani da muke tsara gare ta ta yanzu kana iya taya in ka samu gona mai girma kai yi noma noma ko na gaske ka samu kenan kaga sai ka mm. in kuma ka da wata matsala ta rayuwa ka ɗiba ka saida ka yi maganin matsala. E to yawanci mata ana barin su da yara marayu shin wannan kuna ganin zai taimakawa mata na ciyar da kula da iyalinsu ganin ma idan wasu mazajen su sun rasu. A yana taimakawa sosai tunda ta ga yanzu in mijin mutu ya su. misali in ba cikin gidansu akwai wani mai hali wanda ka taimaka ma mutum ba ga ka ga barwa balle in yara sun taso ba su girma ba kenan ka gani in dai ba noman nan ka kai ba da kai da ai yaran na haka nan suna ɗan kama ma kun ka samu amfanin gona kun ka kuna ci sai a hankali. Mm. Rayuwa za ta zama wata iri kai ka wahala yaron shi wahala. Yanzu wanda kira gare ki. Gaskiya ni gargaɗi na nika son ma iya ga iya maza su gane su zan lura mata kamar su suke. bai kamata suna hidda su ba cikin abubuwa ya kamata su masu zambanin su suna kamawa abubuwan da duk suke yi noman rani mata yin tsaye suka yi wa da maza suka yi hakanan suka yi don su samu. Hajiya Suwaiba yanzu a yankin tawa wannan matsala ah, na samu filaye. alhamdulillah bisa ga gargaɗin da aka yi kasan ƙungiyoyi da dama suna zauwa suna gargadi kuma alhamdulillah mun ji daɗi yanzu abin ya mana dama ba kamar da ba. Na'am. Yanzu kai ya waye alhamdulillah. Mm. muna miƙewa tsaye mu ma mu nema da kanmu mu yi tsaye tsayen daka kamar wanda maza suka yi. Kamar yadda ake cewa mata an ba ku ba gida. Na gode Allah ya saka da alheri. Eh, bari dawo a nan ɗakin magana ta da malaman da muka gaito. Bari fara da ku Malam Mustapha wannan mata so ba ta taɓa wani batu wanda yake da muhimmanci mu bayyana tunda an san wannan ƙasa mu akwai al'adu akwai addini kuma mata a wannan lokaci su ma a ce a dama da su ta hanyar samun 'yancin mallakar wurare noma wuraren matsuguni da dai sauransu shin mai addini ya ce matan nan suna da 'yanci ko ba su da أعوذ بالله من ta الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم salatu wa على رسول الله مالن ماما أدا أبن so in ce maka cikin dangance da addinin musulunci wallahi akwai wani rai wanda Allah ya bashi hakkoki na cilas ne ka yi mishi babu kuma mace wato an fifita ta ma an fifita ta bisa kan ba da rabu na farko kaga kamar wanda zancen da muke ciki kaga tana da yancin ka ba ta tallahi tana da yancin ka mata kyauta tana da yancin ka ara mata ko ka ɗauke ta ka kai ta ma kai da kanka ka dawo mata ta yi ita mace abin tattali ce cikin addinin musulunci kaga eh, waɗanda za su ci ko su hana mace ta ma daga gida akwai su da dama hmm. me in ka tambaye su dalili duk abin da ba da dalili to bai zama cilas ga mutum ya yi shi ba ita mace tana da 'yancin yadda namiji ke aiki ta aiki. E to wannan baiwa Allah ta tabo batun kamar rabon gado da dai sauransu e, za ku ci. Rabon gado ina ɗauke wata aya nan aya ta goma sha ɗaya eh, cikin suratul nisa suratul nisa kamar sura ta mata. Allah subhanahu wataala ya ce wa yusikum Allah fi auladikum li zakar misal hazzul unsayn fa in kunna nisa'an fawqa isnatayn falahunna sulsan ma tarakal walidai eh, abinda Allah ya ce nan wurin Allah yana muku wasiya ba da eh, hukumci bisa kan ku kiyaye gado na dabbobi ne na gonakai ne na gidaje ne na menene ne yadda aka ba namiji haƙƙi aka ba mace sai dai abinda Allah ya yanke cikin ga aya ya ce kamar haƙƙin shi namiji eh, ya ɗan ɗara mace kamar ya zama to hakkin mace biyu shine na ɗa namiji guda ka gane ko ba don wani abu saboda mi saboda ita mace da ake ce cikin turanci kamar eh, person a charge ne mm. kamar ita ɗauke da ita ne ake ba wai a ce tana da rauni ba da na da a ba rauni ba ne eh. da nata da naka duka nata ne lokacin da lokacin da lokacin da adam eh, adam alayhi salam Allah ya halatta cikin gonan nan mm. gona ce wadda ta noma babu da babu ciki abin da ya hwara di ba ya gadi gonan nan ga ta gona ce ha abin nan macen nan wani irin kyauta za mata birge ta sai ce mata ko in baki rabin waga gona sai mala'iku suka ce a ba kai ba za ka bata dama tana da hmm. kai dai yanzu dai ba ta abin da kai naka mulkin ne kenan ka gani da ya nan Allah ya bata ya bata hakkin ta nan wurin babu wani abin sai ta abin da duk zaka noma sai ka huda mace ka ce wanga na matata ne wajen mutuwa uba ko abin nan in kare maka zance ka gani ko eh. in daidai da wannan abin wanga butalin ko na ruwan ka gane ko yadda za a baka kai namiji haka ita ma za a bata na'am kenan babu wani a ce a su mata ba a basu cikin gona sai dai a basu cikin ɗakuna a'a yadda aka baka gona haka za a bata gona. eh tunda ana batun addini dole a yi batun wato doka. eh Alfred Emmanuel mi doka ta ce ta wannan kasa tamu a game da batun 'yancin mata na mallakar wurare. Na gode domin wannan tambaya kuma tambaya ce mai mahimmanci. Eh, kun san a mu niger akwai doka ta wadda ake cewa dura modern mm. eh kuma akwai na doka ta, ta galgajiya ta mm. addinance eh. eh wa'annan duka a ƙasar mu Niger doka ta da su shi yasa wata ran in kun diba in akwai kamar matsaloli hakan ga ana ba mutane dama su je wajen mai gari mm. mai gari domin ya saurare su ya, ya nemi sulhu ko yadda zai shar'antar da wannan magana mm. eh kuma akwai abin da muke cema a turance conciliation mm. wannan duka yana haruwa a gaban hukumomi namu na galgajiya doka ta amince ta yarda da wannan mm. to bangare daban kuma akwai ayoyin doka wadda mu a hukumance muke cema la laluwa wannan kuma luwa in an san yadda ake ɗaukata akwai dipitoci waɗanda su ne ke ke yarda gwamnati ke kai musu wannan takardar kuma su sa hannu a cikinta alamar cewa mun yarda wannan ta zan doka ta ƙasa a bisa wannan fanni ne a nan Nijar ɗazu ka ka ɗan taɓo oh. mai akwai dokoki tunda kun san dokoki kamar suna tahiya ne ana musu gyaran huska hmm. kuma wataran yadda yanayi yake yadda ci gaba yake yadda yanayin rawa yake ana kawo musu gyaran huska hmm. kayan wannan doka da kan nuna akwai wata doka wadda ake cema ordinance 93 zurukiyan ta 93 wannan ayar doka ita ce ke tsara yadda harkokin eh, mallaka ƙasa koko yadda za a tahiya da harkokin gonaki a galgajance hmm. wannan ayar doka ta ƙunshi wannan abubuwan duka hmm. kuma a cikin kundinata na hudu duka albarku na ƙasa na 'yan nijar ne ustaz ya yi wata magana ɗazu gaskiya na ji daɗin ta sosai tana daidai da wannan ayar dukar in kuna tuni ɗazu ustaz cewa kamar wannan ruwan yadda za a ba namiji su haka za a ba mace su wannan kenan me yake ne yana nan cewa babu bambanci yadda mace ke da haƙin ta sharuwa haka namiji ke da haƙin sharuwa kenan idan muka dawo bisa kan samun hilaye mm. kenan idan na taima bisa kan yadda ustaz da kwatanta mun addinance kenan yadda namiji yake da incin a bashi hili haka mace take da incin a bata hili kenan kun ga kamar akwai eh, kamar doka da addini sun tabbata koko suna horta cewa dukkan mata da maza suna da inci to shine a cikin wannan ayar doka take cewa dukkan 'yan Nijar ya kasance mace ko ya kasance namiji suna da haƙi su samu hiraye. Mm. Wado idan na fahimce ka dokokin Nijar sun kare mata na kasancewa cikin incinsu cikin incinsu Mm. yawwa wannan shine magana kenan kamar babu manci a wannan wurin mm. eh, to ina ne matsalar take to yanzu kun san inda magana take abinda Allah ya ce wannan babu gardama akan shi mai mm. wannan addinance ne mai yanzu inda zantan abin yan magana take a dokance ba a sa ba bambanci a wajen eh, portion mm. kamar eh, ina nihin yawa kamar doka ita ta ce mace da namiji a raba daidai musu eh. haka doka ta ce eh. to addini kuwa shi ko ya sa kamar yadda ka'idodi eh, yadda kenan a wannan waje ne aka samu dan bambanci tsakanin doka da addini mm. eh amma in kun diba cikin shaida da suwa ba ibrahim eh, ta eh, da ta bada kamar ta nuna cewa ma akwai inda kamar an hana musu ne ma kwata-kwata mm, wannan ita ma wannan matsala akwai ta a kodayaushe cikin wannan eh, yankuna na wannan kasa ta bangaren doka da mm. bangaren ma addini kamar da ustaz ga bai kamata ba a ce an hana amma an sa ka'idodi ne na rabo zan sake dawo gare ka mana eh, eh, alfred bari yanzu wajen ku eh, rahamatu sala kuna ɗaya daga cikin wakilan mata idan ka duba wani al'amari na 'yancin mata na mallakar wurare shi ya kuke kallon shi a ɓangaren ku na mace. akwai matsaloli da waɗanda mata muka fuskanta kwarai lalle wajen rabon gado wata Allah ya ce wasu malamai ana zuwa a basuwa mm. me sai mu ga in an kana da yara mijiyarsu haka wani wa bangare wani waje mm. sai an yi lite kan shi sai a ce gaga da an raba me sai wani kanan uba shi ce ke mace shi kame shi rike mi na diyanki banna ta zake mm. kenan mutum ya an baka zaka gyara madanka mm. abinka gadonka a baka abinka a sa ga hannunka a sa ga hannunka lalle kowa shina da nashi fanni a fa'inte shi a san zamantakiyar shi mm. shi a iya rikon ɗiyan ga banda ta zai kone da nashi hali mm. amma ba a ca duka mata a zanɗe kenan ka raba gado wasu sai ka ga gashi an raba shi da an ashe isa ka tashi sai a ci a ke ta yi da naki dai mu waɗanga ɗiya namu na mun riƙe gadon su ba gaskiya na ba mm. kenan in mace ka rikon gadon a bata ta riƙe gadon ta ita ko na ta hakinta a bata sai ka ga miji ya mutu an bar maka ɗiya an raba gonaki kanan uba shi ce shi rike gonaki mm, kuma alhali bai cishe su akwai matsala to waga soi ba ta eh. taba wani bayani da take cewa wannan matsala kamar ta dan rage ta dan rage ba ka fara eh, to eh, gudunmuwa ku ce ta kuma ta na wadda kan da kuke yi kwarai kuma oh, le zo an je an je suwa zuwa a waye mu mutane kwarai ka saboda sannan mata sun kusa in intuka amma wara an samu hasumi kwarai tsakanin wa da kane saka ga gadiya na da tegzin da kanan uba da wani uba an samu wani mm. zumunta duk ta tabarbare amma yanzu Allah ya kara rarrage wannan eh. abu da mutane sun ga kara fahimta. Eh, to ganin ku eh, neman wannan 'yancin gashin kai na mata ya kawo wannan kokuwa na mata su kwato hakkin su da suke ganin an rike musu a wajen mazari kai ya waye ana zuwa awa musu mata sai sun ka gane eh. sun ka samu incin kansu su da kansu sun iya zuwa ko ina su magana su kwato hakkin su na gode zan sake dawa gare ku madan eh, rahmatu sala eh, bari zo wajen malam abdulrazak hassan kana ɗaya daga cikin kwararru a wannan ma'aikata ta code rural wato tsarin daidaituwar eh, zaman karkara da sauransu ana batun 'yanci na mata magana ana kewaye da ita kan filaye gonaki ko gidaje shin ya za ku ba mu bayani a game da wannan batu na kwadurira a cikin wannan ƙasa ta ta niger eh, a ƙasar nijar aka ɗauko aka ce zancen hilaye zancen tsara karkara kwadurira shi a gaba kwadurira hmm. dai kundi ne wanda aka fara tunanin a yi shi tun 1980 mm. wato kundi ne wanda 'yan Nijar suka tsara shi ba su kwabo shi ne daga wasu kasashe mm, mm, kundi ne na wanda 'yan Nijar suka nazari mm. suka da kanshi me yasa aka nazarin shi matsaloli aka ta gani matsaloli da na hori na hori matsala yanayi changement climatique tun wajen da zane 80 ga matsala yanayi na tana tawwa kuma ga dole ga matsala mutane na karuwa babu hilin noma ga hilin noma na ragewa ga rigima tsakanin manoma da makiyaya yana rage ga ah. manoma da makiyaya mutane na karuwa dabbobi na karuwa hilin da guda gare mu kuma duka mutanen basa na siki. Hmm. aka ga wanga abu aka karshe haka matsala za samu aka nazari a samu wani kundin da zai tsara tahiya da albarkatun kasar nan hmm. shi yasa sai aka ga kundin wanda Alfred ya hodi wanda ake cewa ordonance 93 da 2 mars 1915 du 2 mars 1993 hmm. kundi ne wanda yake shiga ya shahi shayi hudu kundi ne wanda shahi fanni na noma mm-hmm. fanni na kiwo fanni na albarkatun ruwa hmm. da fanni na albarkatun ciyawa hmm. wanga kuda hudun ga su ne kundi ya zaba yanzu magana gada muke na mata ne muke kuma magana mata yawanci an yi yawan ta bisa samun hili na noma wanga kundin aisha ta hudu bai bambanci ba cewa a niger kowa na da inci a bashi wurin noma haka kundin ga tsira na biyu kuma da kundin ga kawo ya ce babu bambanci da doka waga wadda ake rubutawa wadda ake ta justice da doka waga da ake ta shari'a ta gargajiya ya ce babu bambanci duk abin da doka ta gargajiya ta hwaɗi an yarda da shi abin da doka waga ta rubuta ta hwaɗi an yarda da shi kenan aka zo garin mutane yanda suka saba in addinin musulunci ne yawancin shine yawa Niger yana abu addinin musulunci hudi gudu ta kaɗo ka tare da shi in mu muka ce ni da ka muka ce musulmi ne ko inda mata ta musulmai ne mu muka samu rabon gado ko wani yanda doka addini musulunci ce haka za a mana afirki in muka ba musulmi bane ba yanda kundin da rubuce ce ayi haka za a mana kuma doka tara da wannan kenan dokance babu matsala babu inda aka hana mace ta samu kasa wurin noma ko ku babu eh to kai magana kan batun filaye al'umma na karuwa bukatu na karuwa eh, kuma mata kowa suna fafutukar samu wannan eh, wuri na nasu noma shin ya kake ganin Eh, eh, wannan falalar da mata suke samu na ganin cewa su ma yanzu suna rike da wuraren su na noma eh wagga magana da kai kamar abu ne wanda mata in ka diba wurare da suna kawo gudun kwarai cikin harkar noma da suke mm. kenan bai kamata a hana musu yi noman su ba kamata a basu su yi noma da kyau yanzu in ka ɗauki kasar Nijar wanga kundin na faɗi ma yanzu ka diba ya kai shekara talatin da aka yi shi mm. yanzu akwai wani sabon kundi da aka yi wanda bai jima ba mm. shekara uku da aka shi 2020 aka adabta wani ma politik foncier rural eh. kamar kundi ne wanda yake da yake taya da siyasa ta kasar niger ta hilaye hmm. ta hila ta gargajiya ta raya albarkatun kasa hmm. cikin wannan kundin aka kawo tsari-tsari sabbi wanda za mu hara aiki da su cikin wannan tsarin na akwai tsarurruka da wanda suka shahi mata hmm. tunda in ka diba cikin niger ko cikin duniya haka mata da yara yadda malam faɗi su ne adda rauni kuma su ne suka yi rinjaye kuma su suka yi rinjaye kuma yawanci da an tashi yadda mutane baya sai a mira su baya eh. to wannan bai kamata ba hmm. to shi sabon sabon kundin yace cikin tsarin da ya bada akwai mezur mezur da ya bada cikin zan faɗi muku guda wadda muke fafataka muke sun zama fara aiki da ita da kyau hmm. kamar yanzu in ana gandari ana so ai gandari nata wato ta yadda dai kasa za ta samu wadata abinci da sauransu wurin yin gandarin nan hmm. sai aka lura da ana bambanci wurin ba da hilaye sai a ba maza da yawa mata ba su dan kaɗan to wanga sabon kundin na politik social politik foncier social rural ya ya ya ba da ƙarfi yace dole dole mata a ba su umar kashi 35 ciki yana iya wuce mai kai ya kasar 35 na hilayen da za a wani noma yanzu kamar aka zo aka samu gona cikin gandari aka samu gona 100 cikin ɗarin na 35 mata ya kamata ba su. Na gode Malam Abdulrazak eh, Ustaz zan sake dawa gare ka. Har yanzu ana samun rarrabuwar kawuna ta fahimtar wannan yanci na mata na su mallake su ma nasu gado ko wurarensu da sauransu mi ke hana ruwa gudu ka san eh, eh, wannan gaskiya ne abin da kake hudi kuma ya danganta da kwaɗan addinin da wasu suke ba su tsaya su koye shi ko su san hanyoyin da ko ƙa'idodin da ya yanke. Di ba annabi sallallahu alaihi wasallam cai la tamna anna ima Allah an yadkhulna bayt Allah. Kai miji baka da uzinin ka hana matarka ta huto daga gida ta tafi wurin da ko za ta nema ilimi ɗaya daga cikin gidajen Allah gidajen Allah ne ko makaranta ko masallaci wurin ibada ko kuma gona ma ita da kanta gidan Allah ne don ku baka da uzinin ka hana macen ka abin nan abin da kake da shine eh, ka sassauta mata yadda za ka kai ta ka maido ta kai kai ta ta yi abin da kinta ka maido ta amma annabi ya ce la la tamna na ga ku hana musu na ɗaya kenan na biyu kuma cikin wani hikaya shi ma hadisin annabi ne wata mace ana ce mata hansa ta yi kuka ta ce ya rasulullah ya kai manzan Allah mu dai maza sun ta da komi da komi mu kun bar mu eh, kwango ba mu da komi ya amshin shata eh da ilimin da komi maza ne ke abinu. mu da an bar mu kurin zaman gida tsaron gida sai annabi ya ji lallewa magana da ta yi tana da gaskiya ya kamata a ce ya yi adalci tsakanin biyun nan sai ce mata ke ba Allah ki ce ma matan e, duka wanga garin rana kaza ku ga muri kaza lokaci kaza za ni zuwa in koya muku abinda na koya mu maza wanda ku ba ku samu ba mm. hanyoyin da zaɓi ka gani kenan wannan abubuwan wanda suke suna ankurajen su mata sabon mm. kuma abin da duk ka sani ka gani ku shi addini ya ce duk abin da zaka yi zaman to ka yi shi tare da iyalinka dan mi saboda shaidun duniya shine na lahira kenan in aikin gonan ma za kai ka gane ko sai ka ce ke diba na yanka miki daga nan zuwa nan na ki nawa wannan ki kula da shi wannan haka ne eh to wani suna kamar zancen batun mata rauni gare su yancin mallakar abin da ya kasance nasu na kansu halale su. Ni ban san abin da ake cin rauni ba saboda ka san shi cikin addinin musulunci eh. duk abin da ka ji manzan Allah ko kuma aya ta furta ya shahi mace da namiji. Mm. In Allah ya ce ku yi kaza ba maza ba kaɗai ce Allah ko ce ya ayyuhan nas ya ku mutane maza da mata kenan ya ayyuhan lizina amanu wanda kuka yi imani maza da mata kenan babu wani bambancin abin ka gane ko babu wani launin da mace ta gida mace abin da ake so ma ka gane ko bisa nata a kara mata kamar in tana da niyyar noman to da mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa rifqan lil qawarir kamar ku tallahi butilla ga mata ne butilla ga kubar su su haɗi mm. tadi ga kubar su su gaza kin a ga raunin nasu a ku yi duk abin da ga a gano wannan raunin nasu ku maza wani fukan lil qawarir ka gani kenan cikin wannan ayyukan duka mata an kurajen su ma kamata a yi mm. ba hudu raunin su ba za a ce saboda raunin ki ba abin ki kaza a'a mm. na'am <laughs> na gode mala eh. eh bari in dawo gare ka malam eh, alfred emmanuel eh, an san da kasar nijar ta taba hannu kan dokoki na ƙasa da ƙasa wajen kare mata da 'yancinsu da kuma 'yancin mallakar ya Nijar take ta yadda waɗannan eh, yarjojin da ta taɓa hannu ta da ƙasashen duniya na tabbatar da cewa a nan Nijar ma mata suna da 'yancinsu na mallakar filaye ta yadda za su samu su yi noma sami cin gashin kansu. Eh, lalle haka ne muna da dokoki da yawa da muka sa hannu a kansu a ƙasashen waje. su ne ake ce ma le conventions international mm. kamar eh, dokoki ne waɗanda ƙasashe ƙasashe ƙasashe suka sa hannu a ciki mm. niger ma eh, ta sa hannu a cikin wannan dokokin a cikin wannan dokokin akwai waɗanda ke kare haƙƙin mata da yara mm. kenan in dai wa'annan dokokin kamar ba su sha bamban da constitution ba mm. wa'annan babu wata damuwa amma idan kamar niger tana son sa hannu a cikin irin wa'annan ayoyin dokokin kuma aka ga sun sha bamban da doka ta musamman ta wadda ake cewa constitution mm. dole an kawo mata gyaran huska domin a samu ka a sha bamban mm. to a bisa kan zancen mata niger ta sa hannu kamar da nace dazu cikin wa'annan dokokin kuma wa'annan dokokin daidai suke ko ku bisa ga wa'annan dokokin na kasashen waje bisa gare su ne Niger ta ɗauki dokoki a cikin ƙasa kamar irin wa'annan dokokin da muka zance na ordinance 93 da sauransu mm. da aka ɗauka kenan ta ne ake tare ana dibin dokoki wa'annan waɗanda sun shahi ƙasa da ƙasa kuma ana dibin dokoki namu na cikin ƙasa kuma dukkan wa'annan dokokin suna aiki ne domin kare haƙƙin mata a biskan zancen ƙasa ko ku samun hilaye. eto eh wannan batu yana da mahimmancin gaske idan ka duba yadda ah, mata a karkara suke cin karo da kalubale. Shin mi dokoki suka tanada na kare waɗannan mata ta yadda za su furta su ce a ba su hakinsu. Kamar gaban doka ko a hukumance babu bambanci tsakanin 'yan Nijar kowa mm. bisa kamar doka ta ɗauke shi a matsayi ɗai. Yadda in kamar namiji aka ta haƙƙin shi yake da hanyoyi waɗanda yake bi domin ya shiga cikin wannan haƙin. Mm. Haka doka ta ba mace ita ma dama. Idan ka lura ɗazu cewa na yi muna da sistem biyu na doka akwai da gargajiya wannan doka ta yarda da shi mm. kuma akwai wanga namu na gwamnati doka ta bada ta ko da doka ta bada shin matan ta zo kotu ko kuma ta je gaba alkali ta ce an taɓa mata hakin ta tana da ƙarfin ta je ta yi wannan ta kai ƙara to ka san eh, mataye kamar yadda ake yadda hajiya ta hudu ne ɗazu kamar akwai irin wannan rauni Mm. da ke tahe da su kamar yadda namiji yake da ida wannan courage da kuzari na ya je wannan ko ko ya je ce ni an take haƙina ina son shiga haƙina mace ba kullum take da wannan ƙarfi ba ina nihin kamar kullum ba ta da wannan ƙoƙari mm. na ta yi shi ta ka iya cewa to ta dangana ko ko ka iya kai kuka inda wani zai iya kama mata mai ita mm. ba ba kullum take da wannan ƙari na ta yi wannan ba shi yasa aka a dokance aka buɗe wasu hanyoyi don ciwo kan irin wannan matsalolin su ne muke cewa en français les voies de recours na farko doka ta mu ta ta ba mace dama ta je wajen malami yanzu muna da conseil islamic mm. conseil islamic yana sauraron duka wanda ya zo ya ce in kamar kai ka ce addini kake so a maka aplike wannan za a maka aplike in ka ce draft positif kake so za a maka aplike wannan za a maka aplike mm. yau don kun diba akwai matsaloli da yawa mutane ai suna da hanyar su ta kotu amma sai su zaɓi ta yawa wajen konsai islamic hmm. domin a ciyo musu kan abun kenan doka ta ba da wani hanya hmm. yanzu in kamar mace tana da wannan matsala tana iya ta yawa wajen mai gari ko ko tana iya ta yawa wajen association islamic hmm. ta kai kukanta a saurare ta kuma a shahe mata hawaye kenan idan mace ta kai kuka wajen wajen wajen association islamic for example ana iya adiba a gani eske haka nan ne addini ce kuma a shaye mata hawaye wannan shine fanni na farko na biyu doka ta ba da dama kuma a je wajen par exemple mai gari ko sarki ko chef du village mm. duka kenan can ma doka ta ba da abin da ake cema ma pouvoir de conciliation wannan doka ta da wannan conciliation a sasanta haka a sasanta mm. tunda kowace irin matsala ta duniya idan an zamna ana iya samun sulhu eh, mala alfred a da wannan matsala ta eh, mata su samu damar mallakar wurarensu bai yi kamari ba sai a wannan lokaci shin a Nijar ya kake ganin waɗannan dokoki za su ci gaba da kare waɗannan mata ta yadda a kodayaushe su zai za a kare shi akwai inda ake tauye masa hakkin nasu. Eto eh wannan magana taka tana da muhimmanci mai amma abin da nake so ka gane a galgajance ma koko yau a ƙasashen mu Nijar mutane da yawa suna ba magana sarki muhimmanci. Mm-hmm. Akwai inda inda sarki ya magana maganan nan ta ta zamna ko ko inda mala yayi magana magana nan ta zamna kenan idan ma akwai irin wannan matsalolin akwai wurin da idan shi wanda aka zo wajen shi domin samun sulhun abun ko ko gyaran abun iya magana ana samu a cikin abin kenan doka ta ba da hanya mutum ko mace ta je wajen hukuma tunda idan kamar gaban sarki ma ba a samu ko in aka ce sulhun abun ana tahiya gaban mai shari'a mm. akwai abin da ake ce ma homologation domin wannan sulhu da aka samu a ba shi ƙarhi ya zamanto kamar zancen shari'a to idan ba a bi wannan hanya ba wannan hanya ce da mata suna da ita mm. mai bancin wannan hanya suna da hanya kuma wadda za su tahiya kamar yau akwai Nijar abin da ake cema kungiyar ake cema anaji mm. anaji ita ce Agence Nationale d'Assistance Juridique et Judiciaire mm. kamar tana nan dan ta, waye kai kawo gudunmuwa kawo gudunmuwa idan kai kana da rauni kana da matsaloli kuma baka san ba hanyoyin zaka bi a hukumance su hmm. wannan aikin su ne domin su taimaka maka domin ka ciyo kan wannan Na nagode shin ya kuke ganin ku mata za ku ci gaba da wayar da kan yan uwan ku mata za mu ci gaba da wayar kan yan uwan mu mata amma sai sun gano da kundin addinin musulunci da ga kundi na gwamnati hmm. kenan in suna taya ba a ce mu mata mu sa ga kanmu don muna son a ba mu incin mu hmm. ka huce doka mata su gane ka wuce doka ka sa kowace sai su a wuce doka mi a ce ka gwamnati ya ce mu daidai da maza wasu ha mata suna matsala mm. mu daidai da maza muke shi ko addini lalle an ce mace da namiji a doke su duka bai dai mm. amma a san kowanne da nashi kashi mm. rabo kenan in an ka waye muna kai mu ma an ka waye kai duk kowa ya gane kenan da sulhu ba dan ka tunkari za ka amsa gado ka tai da faɗa ba a'a an ka tawai hakkin ka san ga fannin fannin da zaka bi wato mace da inda eh. an ka tawai mata hakkin ta ko an ka eh, mata babatun ya ka amshi mata tana da ba mu iya gane kawo emmanuel da ce mm. wani ba kawai bai gane wannan mm. wani shigurgusa ma cikin gari shi na tsoro mm. shi ta eh, inda to ba zai samu kudin motar da zai shiga kenan wannan wani nauyi ne ya rataya gare ku na zuwa kuwa da kan matan da ke cikin karkara domin su gane da inda su ta su samu hakkin su ba su san kullun cikin kumci suna wahalshe su ba ga aba kana da shi baka iya ka kashe bukatunka kenan sai an bi fanni an waye musu kai kai inti ba hana muku za a yi ba ba shi zai raba muku zumunta ba hakkin ku na naku na kenan maza suna da nasu ku ko kuna ku amshi hakkin ku dan ku biya bukatun ku mm. in marayu gare ku ku ki na rura su ko kuma mu ma mata muna na rura kenan ba a can duka komi su za a kwakwamce kullum mu zan cikin wahala amma yanzu ofira a ana ƙara wa kai ana iya gane wasu suna tsoron masu ta su kai ƙarin dangin su mm. hada addinin musulunci mm. ka gane yanzu ka ci kai wani zan kai ƙara mm. ban iya kan ƙara wani saboda abin duniya ka gane shi ko hakkin kana dan mata wani bi wannan abin ke dan sa eh, yake ƙara da su yau ina <laughs> ganin wannan wani tausayi ne tausayi eh. sai aka ce ni da wane yanzu sai mu taimu samu sabani saboda abin duniya eh. kai ko hakkin kana to ai ko ka duba eh. akwai kamar mutane akwai wanda rabon gado ba aishi ba shekaru da shekaru shekaru da shekaru to yanzu kuke ganin anan in mata za su iya samun yancin su na su samu suna samu kwarai tun da muna da wani ɗan misali hmm. an ka su da gidan siminti nan ba daga shiri eh. to gonaki sai zan na kakanni kakanni hmm. yanzu da sun ka zo ka an ka zuba miliyoyi ai abin sai tashi tun da kakan a wannan sun mutu kakan kakan kakan eh abin Hey. To mu dawo kan wannan mm. wannan kokari da mata suke neman hakkin su. Shin da suka samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu wurare da suke noma yana taimakawa wajen ci gaban noma da ci gaban al'umma. Wallahi kwarai suna yi komai sai su noma a gonnu su ringa kaza kai ma yare yare in za su lakul ba uban su. A sai musu yan kaya a ba su yan kudi ka gani kenan akwai nuna kwarai kuma an ji daɗi. Amsa gadan nan ba wata matsala wallahi an ji daɗi gare shi mata da waya shi na unwa na kwarai kuma eh, an karamci hili in baka da wannan ranar gidan ta da kakar na take mm. ta rabo da mishi akwai wuri ba a raba ta da uwa na take cikin gida laɓe amma in ka samu ɗaunar duwar ɗan da sun ta samu ai shigowa sai ta ta uwa uwaye kena an rage wani maci. Na gode, na gode madan zan <laughs> sake dawo gare ku. Mala Abdulrazak eh, Hassan eh, wannan batu na eh, kundin daidaita zaman karkara tsari ne wanda Eh, kamar ya zama misali ga sauran kasashe na duniya tunda akwai wani lokaci da wasu kasashe makwabta suke so su yi koyi shi kake ganin hakan zai taimaka wa wajen eh, kare waɗannan 'yancin samun mallakar wuraren su eh to yanda ka waɗi gaskiya wannan kundi namu na quadrilateral kundi ne wanda gaskiya ya suna kuɗa cikin duniya in ka duka kasashe na kusa kusan mu duk sun zo nan kamar yawon neman ƙarin ilimi su zo na su gani ya ne muka samu maka wannan kundin hmm. kuma wannan kundin da mi da mi ya kunsa suna zuwa muna hira da su wani bi suna dan hudu su abin da suke mai diyonci suka suke koya mm. in ka doka mali nan nijar suka suka doka suka ta suka nasu mm. burkina nan suka doka suka ta suka nasu benin duka kasashen ga na makwabta dinnan suka su kwata da sun zo sun diba suka suka doki abubuwa da suka kara to in suka zo cikin wannan kundin akwai abubuwa da da muke kwatanta musu su mai da hankali gare shi sai mu ce yawa su matsalolinmu da nasu ba guda mu ce mu ce matsalolinmu surtu na matsalolin mata ga yanda abubuwan muke ga yanda suke matsalolin ga yanda muke tankara su mm. ga yanda muke tayar da su sai suna jin daɗi suna ɗaukan ga abun sai cin garuruwan suna aiki da su yanzu wanga da muka yi kuma da dama zancen kundi biyu na politik fonsiyar hmm. shi ma na politik fonsiyar shi ma hakan ne kamar kodulal yake shi ma ka diba cikin kasashen nan namu da suke wai da mu duka babu ba su shi ba duk ƙasa uku ke da shi su ma muriga su yi hmm. wanda ke da shi mali ce da cote d'ivoire su senegal babu shi burkina sun dan yi su ma sun yi shi mai sauran garin basa da su kuma wadanda suka su suka suka dauke ba amma kuma duka cikin kasoshin na Niger shine aka yaba tunda na Niger ga politik fansar an yi doka kuma aka yi doka yadda za a sa shi plan d'action wato dalla dalla dalla dalla a ce za a yi kaza ga kuɗin da ya tashi a yi shi to cikin wannan kundin ne da muka dauki ga ayar doka da muka ga amizo da muka dauka muka ce za a ba mata kashi 35 cikin gandari da aka yi kowa ji daɗin wannan abu su sauran kasu wanda ba su shi ba su kina masu gyara nasu su sa wannan abu mm. kuma cikin abin da aka ƙara gurgurzuwa cikin shi aka ce mata in suna neman takarda ta hilinsu a gani za a rage kuɗin kamar yanzu in a ce hili za a ma takarda hili ina da gona zan ta ma takarda aihuwar ta mm. a cikin ƙauye a cikin gari commission foncier sun tsira jikka ne za a bada mm. aka to a gani za a mata wannan jikka a rage musu kasu bada jikka na'am a kowanne eh, a kowanne mai zo da aka dauka wannan matsala ta mallakar takardun wurare yana kasancewa babban matsala musamman ga mata a wannan kasa eh, tunda matsala yadda mm. suka hodi mata wani bi suna da wani nazari daban sun hita tausayi mm. yanzu mata da miji tana da an ma da banga da an ma bata yanzu a ce ta yi takarda sai ta ce kai wani miji na ta yi takarda yanzu a yadda wurin sai ya sa sunan shi kuma sai ta kyale ko ta za ta sa da sunanka yanzu aka kwana biyu rabuwa ta kamu akwai matsala kenan sunan wa ka gani mm. shine cikin waye kai muna muna waye musu kai takara mm. ta gona ta kici ko mishin kina da abun da tsaka gaskiya akwai irin waɗannan matsaloli da ake ake fuskanta ake gani eh, yanzu matan sun gane da haka din a kama na tawaye musu waɗanda sun fara ganiya tunda ka san Nijar girma gari ta mata sun fara ganiya sun fara ganiya ba a ta sun gane duka gaba daya suna gane kuma banda wannan kamar wani bi cikin al'adu ne wani bi akwai al'adu wanda dole wani bi sai mu yi aiki da su kaɗan kaɗan dai ana waye musu kai ana fatan da zuwa gaba abin ya zama kawai duk matsalolin su sun rage kwarai wannan kundi naku na tsarin daidaituwar zaman karkara da abubuwan da suka shafi albarkatun muhalli da dai sauransu ya kuke ganin makomar waɗannan wurare na mallakar mata eh wannan kokowa ce da muna nan muna ta yi daidai gwargwado ana kwatantawa yadda duk yadda hilin yake ragewa ko yake daidai mutane karuwa tunda yanzu ka ɗauka jihar maradi a wannan term da aka ce ya kai shekara goma ake cewa zan santer mm. kamar manomi da bai da gona mm. sai ka zo gari guda ka tar da an yi gado an rarraba an rarraba gona ta zama eh, guntuwa mutum bai iya aiki da sai sai da mm. ga ka cikin gari tsohon manomi babu shi <laughs> to ga maza ma akwai shi balle ga mata yanzu abin da muke yanci ga taruwa ake ana neman lezuwan ya proje sai a zo a nemi mata a gaggama su association sai fi gurfaman feminin haka sai a nemi wani wuri a yi takarda a tambaya cikin mai gari mai gari na iya bada haya ko ya bada kyauta ko wani mai kudi wanda yake da hili da yawa yana iya bada haya ko ya bada kyauta sai a ba a yi takarda a rubuta a mallaka musu a mallaka musu tunda matsalolin da ake samu bi in ba a yi takarda an ga wannan kayan da yawa mm. to muna hawaye mutane ka ai wannan amma a yi takarda in aka yi takarda a rubuta tsawon aro ne ya bada shekara nawa haya ce shekara nawa kyauta ba da ai takarda an aka takarda da in abu ya zo bi dawo ya ci ya hasa duka cikin wannan tsari ne wanda muke zuwa don mata su samu hili fa su Niger an haisu a wani ake cewa agriculture familial mm. abin ga na gida tunda gidan ana yin shi in aka yi noma yanzu ba damuna ta kare ba mu musu albarkatun da samu mutane samu wata shida ba sai sun tigo nemo wuri nemo abinci ba to kaga wannan shine ake so ba karfi mutane gon sarkaci da kansu da kansu nagode nagode malam abdurrazak da yake ina ganin lokaci yana ta tafiya bari yanzu wajen ko ustaz shin ya kake ganin za ko yi kokowa matan nan sun kasance cikin yancin su na kasancewa masu mallakar kadarorinsu na kansu shi ka san arme duka kamar abin da duk ku tsara shi ba tun kan ku yi armin to ba kun shi ba arme matsalolin da mata ke samu kenan kuma har ya zama to an tsuhu an girma mai akwai matsaloli ka gane ku arme hwa in ka ce za ka arme ke mace ki san zama na dindindin ne kenan kwantara ne za ku da mijinki kaiwa ne ni ina son kaza na ka fi sabilillahi amma hwa. da sharadi kaza kaza ko kaza ko kaza ko kaza duka yanci addini ya eh. ba su yancin eh, haka na yarda da wanga ba da wanga na yarda da wanga ba ya mala addini ya ba mata yancin haka wala eh ya ba su ah. ya ba su a ah, ya ba su di ba din din kissa tana da tsohon da sai mu baka kissa Anas ibn Malik radiyallahu mm. anhu Anas kin nan ka gane almene bai yi wannan kaidodin ba da annabi ya ce ayi kamar ya je isa sasan shi da macen mm. ba ya toye mata nata haki ba toye mishi nashi ka gane ko don ku bai yi wannan ba shi sai je almi mishi shi kenan sai da suka zo wurin yin sunna sai ga kamar macen sai so ya yadda ta ka gane ku don sai ta mishi kuka ta ce mishi kai yanzu ne kai ƙara ko jan annabi ko jan Allah kaka zaka ci da shi sai shi tsoro sai ci to shi kenan yanzu addinin musulunci bai raba kisa sunan mijinki bisa ki eh ko mi ki zo da shi gidan gidan miji naki ne ana lissahi wani in baka kara mata ba ka taba bisa ka rage mata kuma ke kuma baki da izinin abinki wanda naki ne ki ne halak malak ki ce a'a mijina sa, sa sunan hmm. ka tun da kai na a to ai kaga abin da ake cima raunin su ke raunin na kansu su matan amma mace ba ta da rauni ka gane ko hakkin mace shine na namiji Allah ya ce ya ayyuha nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum hmm. na yau mace da namiji babu mace sai da namiji babu namiji sai da mace babu wani bambanci kenan mallakar dukiya mallakar wurare mallakar komi daidai yake da eh, yadda maza za su mallaka na namiji daidai da na mace ne amma sai in kun iya tahiyar da kanku na gode ba eh, alfred ina ganin lokaci yana tafiya yanzu mu dawo kan harkar shi wannan yanci da mata suke da ya kuke ganin waɗannan dokoki makomarsu a game da wannan yanci na matan nijar na mallakar su kamar daidai maza to eh, in ka ɗauka magana ta ƙarshe ta ustaz ga haƙƙinsu sinon doka ta ba su inci dokoki suna nan wannan shine aikin doka yanzu kama a ce a misali wannan abin naka ne mm. wani ya zo ya taɓa shi doka ta baka hanya ka kai kuka ka ce ai wannan abin nawa ne amma wani ya zuwa taɓa mun shi doka ta ba da hanya idan ka kai kukan nan kuma aka diba lallai naka ne za a baka shi mm. me in baka kai kukan ba ya ne za a baka hakinka zai kenan dokoki suna nan kuma eh, an tsara su domin kariya kuma domin kariya 'yan Nijar duka kan mata kan maza. Mm. Tun da ka kawo wannan magana an san da yawancin matan da suke samun waɗannan matsaloli suna karkara. Shin waɗannan dukkan dukansu ba cikin harsuna suke ba shi ne za su gane su yawa wannan shi yasa yau idan ka ɗauka akwai ƙungiyoyi na horar hula da yawa wannan ma imiso inda muke cikin wannan fanni ne ko ko cikin wannan aikin ne muke wannan emission din don saboda mutane su gane abin da muke nihi don mata na karkara mutanen karkara su sauran abin da muke shi yasa muna muna yin ta ga Hausa saboda abin da ake cewa le langage juridique il est complexe et difficile hmm. amma muna yin shi ne a cikin cikin harsunan Niger hmm. wanda an jira ke ganewa don kowa a karkara ma kowa ya gane abin da ake nihi kuma a waye mutane kanu hmm. wannan shine aikin da ƙungiyoyin horalen hura kamar tamu ta raza press muke yi domin mu waye ma mutane kai a cikin halsuna na Nijar mutane su gane. To kwalliya tana biyan kuɗin sabulu a game da wannan kokari da kuke na ganin mata sun gane kuma sun rike wannan eh, matsayi nasu na incin su na samun abin da ya kamata na mallakar eh, wurare filaye. Ina tsammanin magana so ba ta ɗazu ta ba da amsa wannan tambaya taka. Mm. Domin ta ce a da lalle akwai matsaloli sosai ba a ce ba matsaloli babu su akwai su amma ba kamar da ba kuma wannan aiki da muke na horo da na waye kai yana taimakawa sosai domin ciwo kan abun na gode eh, eh madan ramatu sala akwai wani sako gare ke zuwa ga mata a game da wannan mata su gane idan kana da ko takardun hili ka samu hakan ga cewa da ya ka rubuta sunan mishi kenan sai mu rubuta sunan maza da ba mishi shi karo mace sai ta aihu mm. in ta aihu kenan gobe in yan mutu hilin nan takarda suna ne na bisa. Mm, gado kenan. Kenan gado ya san na ɗiya biyu. Ah. Kenan sai da baya ki zaburo ki ce gidan naki ne. Bisa takarda sunan mai gida abu. Mm. Shin ba a gama wani hasumi ba. Kenan mata ina son ku fahimta ku gane abin da duk a hakin ku ko min zaman ta kai ku da maza ba ce ba ka son shi so ne na kai rubuta na ka sunan ka abu shi zanna ka na asana shi ko shi ajana shi dan gobe nagode nagode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan muhawara tamu wadda ta rataya kan batun 'yancin mata na mallakar wuraren filaye ko wuraren noma a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. abinda zamu rikewa shine dai wato addini bai hana mata su nemi 'yancin su ba na mallakar abinda maza suke 'yan mallaka. Addini bai hana mata su yi magana su nemi hakkin su ta kowace hanya. Sannan dokokin wannan ƙasa ta mu ta Nijar sun tanadi hanyoyin da mata za su bi domin a kiyaye 'yancin su da kuma su su. mallakar wurare na gamace a wannan kasa ta ta Nijar ya fara samun eh, ci gaba saboda eh, mata sun gane kuma al'umma tana gane a game da ƙoƙarin da kungiyoyi suke yi da malaman doka suke yi domin mata su kasance eh, masu fahimtar abin da ke ba su damar su kasance cikin su musamman na wannan bangare na mallakar filaye ko mallakar gida ko mallakar kadarori na gode na gode ustaz mustapha Ahmadu na gode Allah ya saka da alheri eh, sannan Alfred Emmanuel Gubaje wato shugaban eh, kungiyar eh, Raza Press harkoki da ne na kare 'yancin ɗaya mata da 'yancin yara kanana da 'yancin ɗan adam na gode Allah ya saka da alheri sannan na samu gudunmuwar wakilar mata Rahamatu Sala na gode Allah ya saka da alheri Malam Abdulrazak Hassan Hankurau kwarari a bangaren Kwadon Rural wato wannan wannan tsari na daidaituwar uh, zaman karkara da a cikin wannan kasa ta mutan jihar nagode a bisa kan injin na samu taimakon sai ni ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan shirin ke ce da ku haza salam.